ina so in ga mata yi kamar haka yadda ba aikin komai nake ba fito layi in ta ganin motoci da um, san manya da samari da suke wucewa a layin nan ta samu su ido samu su ido kai ana <laughs> fi so mu tsaya a layin nan ko me mutum zai shiga da shi gidansa muna gani to me abu me rayuwa yanzu kai ta kai ta cin naman mutane ne a dama kai munafiki ne ba sani ba ai lamba daya wasa ma farin girki Amsalam alaikum. Ami wa alaikum. Amna ce dan Allah charging point din iPhone 13 Pro Max ina ne ya dan samu ala? Dan Allah ka dan samu wani mai gyara ka bashi kafin yanzu in shiga gida in fito. Dan Allah ka dan baya. Wannan iPhone 13 ce? Eh, Wacce nake? Ita ce kuma ka ga ba da da kawo min. Ita da ana faɗa a gidan TV kenan. Wallahi ita ce. Me wannan abin a baya da kimo ita ce iPhone 13 gashi nan wallahi. kai Allahu akbar. A ba sai ka cire ba. Okay. Kawai ka ba mu mai gyara. Zan bashi. Zan shiga gida in fito. to shi kenan zan bashi <laughs> wannan yanyo shi aka haife ta wai a gaban mu fa aka haife ta a layin nan wai amma yanzu har ta je mata fara ki iPhone 13 ni kun ko iPhone 2 ban fara kiwa ba mu gani mu gani yawwa kai ka rike wannan din ni ban rike wannan din an ga mu a tata aka ciwon dalla kawai ai ni ta wayan kai mata gyara ko wallahi akwai mu je mu sai da ita mu je mu sai da ita kawai na sayar da ita mu je mu sai da ita kawai na sayar da ita mu ƴaƴanta ne ɗanta ne a ah, kai ɗanta ne ai ka ta ba mutanen Sanu eh. sanuku na dawo eh kin dawo eh. ina wayin take <laughs> wannan taki mun je za mu kai wa mai gyara za a gyara miki ita to a saman hanya muna kan titi wani mai mota ya zo mana sha gaban mu muna zuwa akan mashin muke muka da kimon da tashin yadda muka yi sama muka dawo sannan muka faɗi mai tifa yana bayan motar tamu yanzu zai taka mu sai mai tifa ya taka mu uwar taki a fanta tun wallahi yanzu ya taki ta faffashe iPhone 13 Pro Max ɗinta wacce ta fafashe? A can ma muka batta wallahi. Kuka batta a can? Eh iPhone 13 Pro Max ɗin nawa? Kukan ki zai sa ni kuka ni wa? <laughs> wallahi nan ina ma jokin na nan wajen hangun yayi hakuri na balle ta kun cire hakurin naka ban gane kan ne kuka ba ai wannan ma hauka ne hankali ba zai ɗauka ba ya za ku ce min wayana ta faɗi? Ku ta faffashe kai ba abin da kai a dai dinga tawakkali ki kawai wai ki ta wallahi zan ina madiya ji ciwo na gantsa da Allah ba kwa kai ko kukan je zaka yi zaka gani ne ni za ku mu aka wallahi zaka gani ina zuwa ki dinga tawakkali ki dinga tawakkali wai kina ga ku babana babana wannan da tawakkali kuwa baba dan banda amincin yawan nan in banda ko zan ce maka da ita ma nake ga mu aka gani da ita ko ba a yi ba an so ne ba wallahi ah wannan shi ne Allah wannan ne a masallaci wannan shi ne ko ah. Ah. kai ba ni bane kai dai ba dan arziki bane ah. kai <laughs> a kin ga bayo Allah ungoye ki iPhone na hakura dama mutuwar zuciya ce dama da waya a jikinka kai mana ƙarya kai dai ba dan arziki bane kama shi Ha ha ha! Aufa, ya, kun gane ni? Kamar yadda kuka sani suna na Usman na de a tare da ni akwai? Safna Muhammad Kedi. Insha shirin mu mai suna. Ban gaji ba. Zai dinga zuwa muku a YouTube channel mai suna. Adam Tsorayi. Adam Tsorayi. Duk ranar Juma'a misalin karfe. Takwas na dare. Kada ku manta ku danna mana subscribing. Kana ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku. Da zarar mun ɗora.